jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببما سلاتي مي البركة شيبير سنه masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin maiduguri a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin asabar 20 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin 25 ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 muna cikin sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani mai girma ita ce suratul baqara da allah a yau za mu tashi a kan aya ta 48 da takwas da tara aya ta 49 daidai insha Allah muna raƙon ubangiji Allah ka kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce, Wattaƙu yauman, ku ji tsoron wata rana tana nan tana zuwa ya ku bayan Allah, wanda wannan rana idan ta zo, Ubangiji ya ce, Nafsun wata rai, la ta jazi ba ta iya amfanar da shai'an wani abu an nafsin ga wata rai uwarta. Ma'ana ranar idan ta zo ranar tashin alƙiyama ba mai iya taimaka wa ɗan uwansa. uba ba zai iya taimakawa ɗansa ba hakanan ɗama ba zai iya taimakawa mahaifinsa ba mace ba za ta iya taimakawa mijinta ba hakanan miji ba zai iya taimakawa matarsa ba malami ba zai iya taimakawa almajiransa ba hakanan almajirai ba za su iya taimakawa malaminsu ba hakanan basaraki ba zai iya taimakawa fadawa ba haka fadawa ba za su iya taimakawa basaraki ba haka duk wani mai mulki da ke ƙasa da sama na sama da shi ko na ƙasa ba mai iya taimakawa kowa akan komai sai abin da Allah ya so saboda a wannan rana kowa yana ta kansa kamar yadda ubangiji ya ce wala taziru ziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan zunubin wata rai kowa yana ta kansa a wannan rana ya ƙara cewa li ri'iminhum yau minhum yawma sha'anun yughni kowace rai a wannan rana al'amarin gabansa ya ishe shi kowa ta kansa yake yi nafsi nafsi kawai ake yi a wannan rana har idan mutum mugu ne zai nemi ya fansar ya ba da ɗansa a shi a shigar da shi aljanna ya bayar da mutanen duniya ma gaba ɗaya wa man fil ardu jami'an thumma yunji ya ce ya Allah ga mutanen duniya kaf gabaki ɗaya ni dai na tsira a sani a gidan aljanna saboda ya san aikinsa ba mai kyau bane Allah sai ce kalla a'aha inna halaza ita wannan ita ce wutar laza kuma nan zaka shiga ita in nazza'atan lishawa ko nazza'atul lishawai an gane ko mai kwayewa ce ga namun fuska daga an kawo mutum dan wuta sai ta kwaye namansa gabaki ɗaya tun daga ƙeyarsa ta lullube fuskarsa da naman ƙeyan sannan a tunkuɗa shi cikin wutar jahannama ubangiji Allah ka kare mu to lalle wannan rana tana da ban tsoro sosai yasa ubangiji ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sai Allah ce inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah وينزل الغيث ويعلم ma في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير wannan sune mafatihul gaibi kenan lalle Allah ce mu ji tsoron wannan rana ya ku uwa musulmai sai ubangiji ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba a karɓar ceto ga wata rai a wannan rana wata rai ta zo ta ce ga ceto ko ita ce za ta ceci wanda take so ta kai shi aljanna ubangiji ya ce a'a man dallazi yashfa'u indahu illa bi idni Allah ya ce la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba a wannan rana wane ne zai ceto a wannan rana ta alkiyama in ba da izinin ubangiji ba magana ma ba wanda ya isa yayi magana sai wanda ubangijin rahama ya bashi ikon yin magana shi ma idan zai yi magana zai faɗi magana ne mai katari zai faɗi magana ne mai daidai an gane ko shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama tsayuwa annabawa za su yi ceto ga baki ɗaya sannan shugaban halittar duniya da lahira farin jakada ɗan abdullahi angon khadija na angon aisha baban alƙasim baban fadima baban abdullahi baban ruƙayya baban zainab baban ummu kalthum baban ibrahim al-mu'azzam zai zo yi ceto sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya yi ceto sannan sayyidina abubakar zai yi ceto wanda Allah yake masa kirari idhuhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sayyidina abubakar zai zo zai ceto sayyidina umar dan haddabi zai ceto sayyidina usman dhin allahu akbar shi ma zai ceto hakanan sayyidina ali ibnu abi talib shi ma zai ceto sannan sahabbai za su ceto mutanen kirki tabi'ina tabi'i na duk za su ceto sannan manya-manyan halifofi za su ceto bayan Allah na kwarai za su ceto waliyai ma za su ceto su wane ne waliyai ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ce alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce mutanen kirki Allah ce ku saurara kun ga waliyan Allah masoya Allah ina aka ce wali masoyi ake ne mu ma muna fata dukkan mu zama masoyan ubangiji su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kasance suna jin tsoron ubangiji ina fata an fahimta Allah ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kasance suna jin tsoron Allah ashe duk abin da zaka yi idan ba tsoron Allah a ciki Allah baya karban aikin da kake yi sai Allah ya azurta ka da tsoronsa a cikin zuciyarka dare ko rana duhu ko haske gida ko waje ɗaki ko lungu a saƙo ko a mota a tsaye ko a zaune a kwance ko a rigingine a ko ina kake zama Allah kake kallo Allah yana kallon ka kana jin wannan a ranka kana jin tsoron ubangiji ka saba wa ubangiji to da irin ka Allah yake magana amma mutumin da zai koma gefe ya ɗauka Allah baya kallon sa zai aikata duk abin da yake so na aika aika wannan ba da shi ake magana bayan ya gama aika aika kuma ya zo ya nuna mutane shi da kirki ne a'a wannan ba da shi ake magana ba sai mai jin tsoron Allah sirran wa jaharatan a ɓoye da bayyane kowa ya gane a siffofinka da alamominka sa su ka mu'amalarka komanka ya zama na tsoron Allah to ana sa rai ka zama daga cikin waliyan ubangiji Allah ka sanya mu daga cikin auliya unka ya Allah to a wannan rana wa'annan bayan Allah kowa zai zo yi ceto bayan sun yi ceto haifizan qur'ani za su yi ceto kamar yadda jiya muka yi bayani dukan wani hafizi zai yi ceto insha Allah Allah waje Allah min ubangiji yace wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun a wannan rana ba a karɓar fansa ga wata rai ko da wata rai ta ba da biliyan sau biliyan a sa a cikin aljanna to waye biliyan sau biliyan Allah waye ran Allah ne waye baka biliyan din Allah ne a wannan rana wata rai bata isa ta banshi kanta a kai ta gidan aljanna ba ina fata dai an fahimta kowa sai dai ya tsaya ya zuba wa sarautar Allah ido idan yayi aiki na kwarai ya samu gidan aljanna idan bai yi ba shikenan haka nan zai tsaya a wannan rana yana kallon ikon ubangiji yasa ubangiji ce ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a sai Allah ce wal kafiruna humuz zalimun ku ji tsoron Allah ya ku mutane ku ciyar da abin da yake wajen ku tun daga rai yana dadi kana jin dadi zaka iya ciyarwa to ku ciyar inji ubangiji min qabli an ya'ti yawmun tun gabanin wata rana ta zo ko tun gabanin wata rana bata zo muku ba min qabli tun gabanin an ya'ti yawmun la bay'un fihi wata rana bata zo muku ba wanda a cikin wannan rana babu la kullatun babu badadantaka badadantaka abokantaka shaqiqantaka menene amincantaka duk babu shi a wannan rana sannan wala shafa'a babu ceto wani ya ce zai cece kai kai ka gidan aljanna yanzu kai kana zaune ka gani ni innan karka damu na lamunce maka in mun je can zamu hawo kawai in ka ganni kawai ka zo waje na kawai ka kama wuya na kawai zamu wuce an gane ko a aljanna ba a wannan wannan rana ta fi ƙarfin duk abin da wani zai faɗa sai dai duka mu yi addu'a ubangiji Allah ka tsirar da mu don rahamarka ubangiji sai ce wala hum yunsarun kuma su a wannan rana ba a taimaka musu da ƙarfi ko kuma a kai su gidan aljanna haka kurin yasa sai Allah ce fa malahu min quwwatin wala nasir an gane ko ba a taimaka mutane su je su ce a sasu a gidan aljanna haka kurin fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu Ahadu wala yuthiqu wathaqahu ahadun a wannan rana ba mai azaba irin azabar ubangiji hakanan ba mai dauri irin daurin ubangiji Allah shine wanda zai dauri daurin tamanjau a kama ka a maka daurin tankila kuma a jefa ka a cikin wutar jahannama lokacin da ake mutum daurin tankila waye isa ya zo ya nemi taimako a bar wannan mutum akwai shi babu shi lokacin da Allah yake cewa a kama wani a sa shi a wuta akwai wanda zai zo ya belin ka a gaban ubangiji ya ce ya Allah wannan fanamu ne wannan mutumin mu ne a bar shi babu shi to dan haka Allah ce wallahum yunsarun su a wannan rana ba a taimaka musu daga barin azabar ubangiji Allah ka kare wa وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم su العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to mun dawo kan magana akan yahudawa ayar baya ta haɗe mu ga baki ɗaya da kowa da kowa wannan ayar kuma ubangiji yana cewa wadhkuru ku tuna mana ya ku yan bani isra'ila idan najjaynakum yayin da muka tserar da ku inji ubangiji ai muka tserar da ubanninku ake nufi min ali fir'auna daga azabar mutanen fir'auna yasumunakum suna dandana muku inji ubangiji su al'azabi mummunar azaba kuwa a lokacin yan bani isra'ila komai su suke yi komai su ake bautarwa wajen tonan rami ne wajen gini ne haƙan wani abu ne a ƙasa rijiya ake so a gina a gida za a gina wani abu ne na noma za a girbe ciyawa komai yan bane isra'ila su suke wannan aiki ake ɗanɗana musu azaba iri-iri ubangiji sai ce na aku. har masu ƙibɗawa a lokacin suna kashe yayayanku maza an gane ku wa nisa nisa'akum kuma suna wanzar da 'ya'yanku mata ba sa kashe ‘ya'ya mata ana su saboda a bautar da su a sasu a gidan ƙibɗawa su rinka bauta wajen dafe-dafe da sauransu wannan ko ya faru ne lokacin da bokaye suka zo ziyara musamman suka kawo caffa wajen kafin fir'auna suka zo suka gaishe shi sai ya musu kyauta ta musamman sai ya ce musu ku duba min wani hali ƙasa take ciki ne kasan kullum akwai bokaye ya ce wani hali ƙasa take ciki amma yana tsammani yanzu ai boka yasa da ku to Allah ya kare in zamani ne na alqur'ani masu mulki ma yanzu da duk kowa qur'ani ya kawo yasa kake ga Allah ya kawo canji duk mutumin da ya rike alqur'ani har abada ba zai tabe ba har abada ba zai tabe ba kuma ba zai taba yin dana sani ba alqur'ani ne za a karanta ma ayi tawassuli ka samu duk biyan bukatun da kake nema na duniya da lahira mulki ne sarauta ne kuɗi ne karatu ne aure ne wani abu kake nema sai Alƙur'ani, in ka karanta Alƙur'ani magana ya kare ina fata an fahimta Wani nunazzilu min Alƙur'ani, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara qur'ani waraka ce ga duk abin da yake damun dan mutum to wayannan bokaye da suka kai ziyara wajen fir'auna sai yace su duba masa sai bayan sun duba sai suka ce ranka dade ai ka kusa makara ai kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba za a haifi wani yaro a wannan anguwa taka ta mulki kuma a cikin wannan ƙasa ta masar a kusa da kai inna daga cikin ƙabilar bani isra'ila idan aka haifi wannan yaron shi ne zai zama sanadin tafiyar mulkinka ga baki daya mana ne zai zama ajalinka ya ce eh me kuka ce a ƙara dubawa da kyau ne a ƙara dubawa an ga a ai ka daɗe abin haka yake nan da nan fir'auna da ya ji wannan maganganu sai ya rikice ya ce to yanzu abin da za a yi a je a kira masu kira a kira manya-manyan almukusa kuma a sa mata masu kula da mata 'yan bani isra'ila duk wacce ta haifu idan an ga ɗa namiji ne ta haifa a sa almakashi a yanke kan ƙilkawar idan kuma an ga mace ce a barta aka yi ta haka aka je aka a gadi duk macen da take da ciki sai a je ana gadinta daga an ga ta haihu sai a je a duba ana ganin namiji ne kawai sai a sa almakashi kil sai a yanke ka malamai suka ce fir'auna ya kashe jirajirai kusan dubu saba'in a irin wannan hali Allah da hikimarsa a cikin wannan lokacin kuma aka haifi annabi Musa alaihi bayan an haifi annabi Musa alaihi salam mamarsa ta je ta sa aka yi akwati wanda za a sa shi annabi Musa in bayan ta je ta gaya wa kafintan ta siffarta masa yadda zai yi kafinta shi ma ɗan yaren su fir'auna ne wakila ka ce shi bani isra'ili amma yana so ya je samu kuɗin kashewa kuɗin shiga kasan idan kana so ka ɗan samu ɗan kudin shiga kuma ka dan ƙara ɗan samun kusanci sai ka je ka kai gulma to sai a ɗan kaunace ka da wuri haka ake yi aiko ubangiji Allah ka kare da ya je bayan ya sassaka akwati ya gina ya ma'ana ya ƙera an sa kakin zuma an toshe ta zo ta ɗauki akwatinta shi kuma sai ya kai gulma fada da ya je kusa da fada kawai Allah sai mai da shi baibai Ko zan bai ku zai magana aka ce kai me yake da me zai yake faɗa ne daga ce kai wannan da Allah ka tafi Allah ku tafi Allah wannan ku da Allah ku raka shi da Allah wannan sai aka rako shi aka ce kai ba ma jin magana ka yana zuwa sai bakinsa sai ya buɗe sai ce ah yanzu ya haka kuma ina kallon ajalin sarki ya zo kuma gashi wannan yaro wannan mata da za ta sa a cikin wannan akwatin dai kuma kuma na san wannan abin cutar da sarki na za a yi ya ƙara komawa ya je musu ba oh, ya ce kai sarki ce kwaraka shi aka ba shi kashi aka ba shi dabkano shi a shari kaza kaza shi da bulala da ya sha bulala ya ƙara dawowa sai bakin sa ya bude ya ƙara komawa na uku aka ƙara rako shi da bulala ya ce kai yanzu kan yi hakura shine habibun najjar bayan nan sai ta ɗauki ɗanta ta je ta sashi a cikin akwati ta je ta gaishe ruwan nil kogin nil wanda yake wucewa a cikin gidan sarauta sai ta je sai ta jefa shi ta ajiye wannan akwati ruwa sai ya jawo akwatin ta gidan sarauta Allah da hikimarsa fir'auna suna zaune da yammaci haka da la'asar sakariya ana dan shaye-shaye ana hira a gaban ruwa ana kallon ruwa wannan ruwan tun zamanin annabi yusuf aka tona wannan kogin in za ku iya tunawa annabi yusuf shine ya sa lebura 600 leburori 600 zo su tura yana so a jawo kogin tun daga Uganda kasar Uganda ya zo ya wuce ta cikin gidan misira gidan mulki na Masar kawai idan yamma ta yi shugaban kasa ya zo ya zauna a bakin kogi kasan kallon ruwa da yamma da kallon ciyayi yana ƙara ƙarfin ido yana sa mutum nishadi yana ɗebe ma kewa da abu da yawa duk gidan da yake gida babba ne a yanzu haka idan da akwai shuke-shuke da yamma ka je ka zauna kuma ga ruwa yana zuba yana sama yana ƙasa zaka je ranka ya kwanta hankalinka ka samu nutsuwa a wannan wajen ina fata dai an fahimta sai kenan Allah sai ce annabi Yusuf an yi aiki an yi aiki aiki ya ki tafiya annabi Yusuf sai faɗi yana sujjada ga Allah Allah sai turo Jibril ya ce ai kai ne baka nemi taimako gare mu ba Allah sai ce a ce annabi Yusuf ya sallami leburori ga baki daya annabi Yusuf sai ce leburori 600 nan an sallame ku kawai cikin dare Allah ya turo Jibrilu ya sake fuka sa 600 nan 300 nan 300 tun daga kasar Uganda ya ja kogin gabaki ɗaya ba san inda ƙasar take ba a faɗin duniya gabaki gida yana sha sai ga ruwa har abada ruwan ba zai tsaya ba har yanzu haka yana wucewa ta gidan misra kaga wannan mu'jiza ce ta annabi yusuf alaihi salam to bayan ya wuce fir'auna ya zo ya gaji gidan kawai sai ita wannan mata Yohanisu matar eh, mamar annabi musa alaihi salam sai ta jefa ɗanta a cikin akwati shine aniqzi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya akhudhu aduwulli wa aduwulla sai Allah ta ce wa al'aitu alayka mahabbatan minni kuma wali tusna ala aini uku tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka fatuna sai Allah ta falabista sinina fi ahli madayna thumma ji'ta ala qadarin ya Musa wastana'tuka li nafsi ina fata an fahimta wannan ayoyi ne suka zo a cikin sautu dahe ga baki ɗayansu bayan an je sai kawai aka tsinci wannan akwati ana tsinta ana ganin akwati in ruwa suna nan yan gefen sarki wanda daga sun gona abu za a shiga ko menene kai ƙarya kake dan talakawa ka bar sarki inda aka shiga aka je aka ɗauko akwati buɗe akwati ke da wuya sai a ga yaro yana tsotsan yatsansa kawai yatsa yana bakinsa ana buɗe shi kawai sai haske yake tashi a fuskan wannan yara yana buɗe bakinsa kawai na asiya bintu mazahib sai daga haske yana tashi a wushiyar annabi musa alaihi salam sai ce kai wannan yaro da kyau yake allah sai ce sai muka jefa soyayyar mu muka jefa soyayya a gare mu a ka ya musa duk wanda ya ganka kawai sai ce yana kaunar ka kawai kene wa alaqaitu alayka mahabbatan minni muka jefa soyayyar mu daga ma'ana muka jefa maka soyayya daga wajen mu duk wanda ya ganka sai yana kaunar ka shikenan sai fir'auna ce kai ni fa ban yi da yaran nan ba yanzu haka ma shine wannan yazo har gidana zai zo ya zauna a kashe shi kawai sai na asiya ta ce haba ka da sarki baban alfahari bane ma a wajen ka a ce ni ban taba haifuwa ba kai baka da a ce mun samu kyakkyawan yaro kaman wannan wanda wushiriya haske ne take tashi a wushiriya wannan yaro a ce ɗanka ne ma a ce ɗan sarki fir'auna wannan ba abin alfahari ba ne a ce hasiya kenan gaskiyan ke ba gaskiyan ke hasiya gaskiyan ke hasiya sai aka barki da aka bar shi shikenan annabi musa alaihi salam a aka yi ittifaki aka sa masa musa tsakanin masha alma'u wa shajaru aka kwashe ya zama Musa aka ce yayi nauyi aka kwashe ya zama musa gaba ɗaya sunan sai bi shi daga nan shikenan annabi musa sai aka fara neman waye zai shayar da shi mama duk matan aka kawo su matan kibdawa inna na gidan sarauta da sauran barori na 'yan bani isra'ila annabi musa sai ki karɓan kowane nonon kowace mace Allah da sa akwai ƴar uwarsa ana kiranta Maryam, tana zuwa gidan mulki, ta dan yi hira ta koma, sai ta je sai ta yi CID, mamar annabi Musa ta ce, ki je ki gane wani hali ake ciki, da ta je kuwa sai ta ga ƙaninta, ɗan uwanta, annabi Musa alaihi salam. Da aka yi aka yi ya karɓi wannan sai ihuwaki, nya, nya, nya, irin kukan jirajiran nan. Sai ta ce, ba zan shirya da ku ba, bisa wata mata wanda mai tsafta ce, kuma tana kula da kanta kuma nonanta tsarka ne kuma alama matan nan ina ga in ta zo ba zai karbi nonanta wannan matar daga ke nan ke zo da ita tana zuwa kawai sai kawai ta canja ta ma nuna ita ce mamarsa ba ka duba ikon Allah dan da ake nema za a kashe a dalilin sa an kashe jinjiri dubu saba'in sai gashi kuma Allah ya sa an rene shi a gidan da ake kinsa kuma aka dawo da shi gaban mamarsa mm. aka je aka kira mamarsa tana zuwa aka ɗauki ɗan ana bata tana sa shi kawai sai karbi nono yana ka eh, eh, eh, adai musa kawai sai kama shan nono sai fir'auna in ce ke wannan mata ya haka duk ya ki karɓar nonon saura sai ke kaɗai da ce ai ni in mace mai tsafta ba gani bane ranka jaɗi ni in ai mai gyara jiki na ce ni in ai bana wasa da abin da ta ce eh gaskiya ai da ganin ke in ba karamar mace ba ce ai Allah sai ya ce sai muka mai da shi wajen mamarsa kuma muka sa 'yan tsaro a gidan idan masu yanka suna yawo idan aka sace kai nan gidan ɗan sarki ake reno yi gaba kuma aka sa mata kuɗi ake biyan ta kuɗi <laughs> bayan ɗan ne Allahu akbar Babban sai ce walitusna ala aini kaga duka wannan ifan Allah ke. aka reni annabi Musa aka kula da shi ga 'yan gari ga abincin gidan mulki ake turowa gidan mamarsa ba a san mamarsa ba ce har lokacin da yayi wayo aka yaye shi sai ta mai da shi gaban babansa fir'auna ina fata an fahimta babansa fa da suna da mulki ba babansa ba yafi ba dan lokacin in kun duba cikin sautul shu'ara lokacin da annabi Musa Allah ya aiko shi har yake masa gori yake ce masa alam nurabbika fina walidan wa fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin annabi Musa sai ce qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum aw wahaba li rabbi hukman waj'alani to lokacin annabi Musa bayan an mai da shi sai yana rarrafe kamar kowane yaro yana zama kamar kowane yaro suna cin abinci tare da sarki Fir'auna shi Fir'auna al'adarsa da ranar raƙumi ake jirkice masa ji malamai gabaki da jamhurin malamai abin suka raƙumi ake yanka masa a daddatsa a dafa a zuba masa a cikin babban daro da manyan faranti ya zo ya zauna yana ci ba mai cin abinci tare da fir'auna sai annabi musa alaihi salam lokacin yana dan karami sai zo sai zauna akan cinyar fir'auna idan fir'auna sai ke dan duwa masa nama mai dan laushi laushi sai dan miƙa masa dana dana sai dan bashi haka ashe ake ashe shi ne kuwa shikenan malamai suka ce fir'auna ya dauko wani nama zai ci annabi musa yana karami kawai sai fusgi fir'auna sai kusa dungurawa haka har gemu sai dan taba dan miya haka yace kai ni fa wani gida da yaran nan ba ya zo shi karbi ranki za a kashe shi ne ban yi da yaran nan ba sai ce ranki daɗe ai abun alfahari ne ma a wajenka je kana da bar bardai mai ƙarfi irin wannan wanda ma kaga idan abokin gaba da naka da ake faɗa ya fito in ya tunkuɗe shi kawai shikenan sai ya mutu ya ce kai hasiya kina da hikima wallahi gaskiyan ki gaskiyan ki gaskiyan ki <laughs> sai aka bar shi wakila aka ce sai na jarraba shi yace sai na jarraba shi ko haka ne sai na sai na masa ikhtibar yace aje a kawo garwashin wuta garwashin wuta da dabino aka je aka kawo garwashi da dabino a kowanne faranti ɗaya sai aka ajiye a gaban annabi musa aka ce ya ɗauka ya ci ya ce in yaro ne za mu gani zai ɗauki wuta in shi in ne zai ɗauki dabino wanda ya ce hasiya kashe shi zami Allah da sa annabi Musa ya zo zai ɗauki dabino Jibrilu sai tun kuɗi hannunsa sai ya ɗauki garwashin wuta da ya ɗauki garwashin wuta ku duba Allah ne yake sa hankali ga mutum ya ɗauki garwashin garwashin wutan bai ƙona shi ba ya rike garwashin wuta bai kona shi ba sai da ya zo da shi har kan harcensa yana sawa sai aka ba wa wutar izini ta taba harcen annabi musa sai ya kala ihu sai fi ɗanci sai tafa ya ce ka ya ce a wannan yaro ne yaro ne yaro ne kuma yaro ne yaro da ya ce yaro ne kuma shi kawai sai aka bar annabi musa alaihi salam sanadin girmansa kenan da harcensa yana gura-gura idan yana magana ba a ji ba a fahimtar magana yadda ya kamata shine lokacin da Allah ya aiko shi yake yin addu'o'i yake cewa rabbi ishirahali sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani wannan shine uqdatan min lisani magana da ba a ji yace yafqahu qawli yace ya Allah waje alli waziran min ahli yace haruna akhi yace ushudud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kai haka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ce ya Musa qala qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa ka je an baka yana roƙa yana ga Allah Allah ce an baka ya Allah ka mun kaza na baka imin kaza na maka kaza nake so an maka kamar da dan uwana Haruna ya zama annabi ya taimaka min an mai da shi annabi ya je ya taimaka maka yanzu yanzu ake ta wannan abun ka duba wannan mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya girma a gidan sarauta kayan da fir'auna yake sawa shi yake sawa ba a isa a zo kusa da annabi Musa alaihi salam ba komai an ɗauka shi ɗan sarki fir'auna ne an ɗauka shi ma bakin ɗaya ne saboda gata da annabi Musa ya taso da shi Allah da hikima sa lokacin da ya zamo saurayi kawai sai ya fita kilisa a cikin garin Masar sai ya je bangaren bayi inda ake sa bayi aiki sai ga wani baƙibɗe yana yi wa Isra'ila bulala, akan ya ɗauki itace ya kai murfu za a hura wuta, yana ta masa bulala, sai ce Musa ka taimaka min mana, kaga wannan mutumi sai abun nan ina yake yi, ta ce kai ka rabu da shi da Allah, ka bar shi, Ta ce, ah, ba itacen babanka za a ɗauka ba, kawai shi kenan annabi Musa sai kai ni kake ga wannan, Allah sai ce fawakazahu Musa, annabi Musa sai dan dan tunkuɗe shi haka, shi a wajensa kaman kai ne ka ɗan yi wuta ka haba malam, da Allah ɗan gafara mana. to fa kaza shi karfin 40 mutum 40 yake da shi kato 40 yake da shi wakila aka ce yana da karfin kowane annabi yana da karfin kato 40 to shi annabi Musa yana da karfin annabawa 40 ne da haka kawai da ya masa dan kaza wakazahu Musa da ya dan dan tunkude shi sai Allah sai ya faqada alai sai Allah sai masa cikawa shi wannan mutumin nan take ya ji kawai kamar yare wannan duka ne wannan bai taba jin irin wannan duka ba ya ce qala hadha min amal shaytan annabi musa ce kai wannan aikin shaidan ne wannan kai ya aka yi aka yi haka sai abin sai bai masa daɗi a ransa ba shikenan sai ya tafo eh sai ya tafi. sai ya tafi bayan ya tafi shi wannan ba isra'ile kaga annabi musa kaman ya cece shi kenan washe gari sai suka ƙara haɗuwa da annabi musa kawai shikenan wani baƙi da yana ƙara zane wannan bari isra'ila na jiya ɗan isra'ila na jiya kuna gane magana ta sai ya ce masa ya zo ya taimaka masa kamar yadda ya taimaka masa da annabi Musa ya zo zai tura wancan bakim ɗin in ya ce ah Musa ni ma kana so ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe wancan mutumin jiya a turidu an taɓa tula ni kama qatalta nafsan bil ams kai Musa in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslimin shi wannan bakim da ya ji wannan magana a kuna to dama je muna neman wanda ya kashe ashe kawai sai karce da gudu sai gaban sarkin fir'auna ranka daɗe kunnan ka nawa me ya faru me ya faru ji fir'auna kenan ya ce ashe jiya bakin nan da aka kashe musa ne ya kashe shi musa nawa ya ce eh, musa naka to ashe a fada akwai wani mumini wanda yake ɓoye imaninsa an gane ko wa kana rajulun وقال رجل مؤمن من من من آل من من آل فرعون يكتم إيمانه shikenan da yake koye imaninsa sai taso da sauri fir'auna sai ce aje a kawo Musa hayyan au gitan ko da ko da ransa ko ko a mace a kawo Musa kawai shi wannan wanda yake koye imaninsa sai taso da gudu yana sauri sauri sauri sauri sauri sauri ya samu annabi Musa alaihi salam sai ce Musa abin da nake maka nasiha shine ka bar garin nan domin yanzu haka ana shawara za a kashe ka ana shawara za a kashe innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin sai Allah ta fakhraja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin annabi Musa sai fita yana mai jin tsoro bai ta fita ba tunda yake a garin Misra a ƙasar Masar gabaki daya yana gidan sarauta ya girma a gidan sarauta bai san ko ina ba sai gidan mulki da mulki kawai sai ya fita a tsorace kamar ɗan Borno ne bai san ko ina ba sai Borno aka ce yau ka bar garin Maiduguri yanzu ya je gimtulo ko in ya je nan auno ba sai a ganin wani abu haka yana dan maza abun nan ba haka ai dole zai firgita annabi Musa alaihi salam sai ce ya Allah ka tserar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai shikenan sai ya bar garin Misra ya fara tafiya a bayan gari wakila kawai sai ya ga mutum a gabansa malamai suka ce wannan Jibrilu ne alaihi salam sai ce biyo ni nan kawai ina za ka je sai ce wallahi ba sai inda zan je ba sai ce kawai biyo ni sai suka yi taku ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai ake kira ɗayyu kawai sai ga su a ƙasar madayana wa ila a akhahum shu'aiba eh walan ma tawajjaha tilqa a madina qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma a madayana wajada alaihi ummatan minan nas yas'un wa wajada min dunihi mumra'atayn min ni mumra'atayn tazudani qala ma khadbukuma sai suka ce qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'au wa abuna shaykhun Kabiru. Cikinan sai zauna a ƙarshen wata bishiya fa saqala huma in ja Allah summa tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun فجاءته إحداهما تمشي على استهياء قالت inna abi ya liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allah ce ma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin annabi Musa alaihi salam kawai sai ganshi a Madayana a bakin wata babbar rijiya ta garin Madayana bayan ya ganshi a wannan rijiyar rijiya tana da murfi babban murfi wanda sai mutum goma ne suke iya buɗe wannan murfin sai ga wasu 'yan mata sun zo da dabbobin su. suna tafiya suna jin kunya ba sa iya shiga cikin maza su yi cuɗanya sauran mutane mazaje bayan sun taru sun buɗe suka shayar da dabbobinsu sai suka mayar da murfin suka rufe bayan sun mayar shikenan su kuma suna jiran wasu fatakin su zo su taimaka musu annabi Musa da ya ga halin da suke ciki kawai sai je shi kadai kawai sai ya daga murfin da hannu daya kawai sai ya aje shi haka yayi sai suka ce kai wani mutum ne wannan kuma <laughs> kawai sai ya rinka ja gugan mutum goma ne suke ja kawai sai rinka jan ruwa kawai yana jan ruwa yana zubawa yana jan ruwa yana zubawa nan da nan kawai dabbobi duk suka sha gaba ki daya sai suka koma gida wajen baban su sai babansu ya ce ya daga kun dawo yau da wuri haka sai suka ce ai wallahi yau mun hadu da wani mutum ne kaji kaji kaji kaji kaji kaji sai ɗayar kawai sai ta ce ya babana in zai yi ka kulla kwadago da wannan mutumi ku yi magana da shi mana ya rinka shayar mana da dabbobinmu sai ce to shi kenan ki je ki kira shi da ta je sai ta kira shi sai ce babana yana kiranka sai ta wuce gaba malamai suka ce da ta wuce gaba sai iska sai ya dan dauki riganta sai dan hangi korinta haka sai ce bayar Allah dan tsiya tsiya tsiya koma bayana ki dauki dungur a hannunki duk layin da zan bi sai ki jefa inan ni sai ne inan sai ne inan amma dai kina bayana yanzu idan kai ne fa eh, a dan tsiya gaba sosai idan kai ne haka zaka yi annaba ba sa saba wa Allah kawai haka aka yi shi ne da ta zo tana ba wa babanta labari sai ta ce inna khaira manista jartal al amin ai ne fiyayyen wanda zaka kulla kwado ƙwada shi babu kaman mutum mai ƙarfi kuma amintaccen mutum sai yake tambaye ta ya aka yi kika san mai ƙarfi ne sai ta ce ai kaji murfin rijiyar nan wanda mutane goma suke daga shi shi kadai ya daga. kuma shi shi kadai ya rufe kuma ya aka yi kika san amintacce ne sai ta ce ai lokacin da zamu zo da iska ta dan daga riga sai ya hangi na sai ce a'a ni na koma baya shi zai koma gaba yace lalle wannan amutacce ne yace to yanzu abin da zamu yi zaka mun aiki na shekara takwas zaka mun aiki na shekara takwas a matsayin sadakin yata idan kana so yace zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu an gane ko uridu an unki haka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani samaniya hijajin fa in atamamta asharan faman sai ce min indika fa in atamamta asharan fa min indik sai annabi shu'aibu sai ke gaya masa wa ma uridu an ashuka alaika amma fa ba ina son na matsa maka bane sai in kaga dama ni dai sadakin yata za ka yi min kwado gona shekara takwas annabi musa sai ce ya yadda ya ce in ka cika shekara biyu kuma wannan daga ra'ayin kanka ne dabbobin da aka haifa a shekara biyu dun naka ne gabaki daya Allah da hikimarsa malamai suka ce ya cika shekara biyun a shekara biyun dabbobin sun yi haifuwar da ba su taɓa haifuwa ba tun da suke a duniya suka rinka haihuwa hudu biyar hudu biyar hudu biyar annabi musa nan da nan kawai sai tara garke mai ɗimbin yawa lokacin matarsa tana da ciki sai aka abunan zai zai dawo kasar masar a hanya ne lokacin da ya hangi wata wuta shi kuma har suka je suka yi magana da Allah dogon magana ne tarihin annabi Musa alaihi salam ina fata dai an fahimta to duka wannan shine ubangiji yake ba mu labarin waɗannan tarihi a wannan waje dan mu gane cewa ga yadda annabi Musa ya girma ga yadda aka yi girma a lokacin bayan an gama kashe jirajirai wajen dubu saba'in Allah ya raya shi shi annabi Musa alaihi salam sai ubangiji sai ce wa yastahayuna nisa'akum sannan suna wanzar da 'ya'yanku mata sai Allah ce wa fi zalikum a cikin wancaninku azaba da suke wa 'ya'yanku maza innan fa bala'un akwai jarrabawa in ji Ubangiji, jarrabawan kuma azimun babba min rabbikum daga wajen Ubangijinku, sai Allah sai ce. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم <coughs> وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Ubangiji ya ce wa iz faraqana shi ma ai wa zukuru ake nufi ku tuna mana ya ku ƴan banin Isra'ila iz faraqna bikumul bahara yayin da muka tsaga kogi a gare ku muka kece kogin maliya muka tsaga shi bikum ai bi sababikum dan sabida sababinku sabida darajarku Allah ya ba wa ƴan bani Isra'ila dan haka ce wa anni faddaltukum alal an gane ku bayan an tsaga wannan kogi aka ga yashin ƙasar Maliya dan a dalilin ku ne aka tsaga kogin aka ga wannan yashin in ba a dalilin ku ba dan daraja ku da ba za a ga wannan yashin ba Allah yake gaya musu su tuna wannan daraja da Allah ya musu an gane ko sai Allah sai ce fa an jainakum sai muka tserar da ku daga nitsewa sai muka ah, tserar da ku daga nitsewa daga ruwan maliya bayan an tsaga kogin maliya annabi Musa da jama'arsa sun wuce suna wucewa sun hau kan tudu sai ga fir'auna da jama'arsa sun kuma sun shigo suna shigowa ubangiji sai ce fa an jainakum ko in sai muka tserar da ku daga nitsewa a cikin ruwan maliya su kuma jama'ar annabi a jama'ar fir'auna astaghfirullah jama'ar kafiri fir'auna an gane ko Allah ya ce wa na ala fir'auna sai muka nitsar da mutanen fir'auna muka nitsar da su a cikin wannan ruwa wancan sun wuce na farko sun kai kaji gacin kogi na ƙarshe kuma sun shigo sai aka haɗe can da nan sai ruwa sai koma daidai kawai sai suka kama nutso a cikin kogi suka kama iyo sai kama habu habu shikenan lahira kusa shikenan an tafi shikenan duniya salamu alaikum shikenan sai aka sallama da duniya Allah ce a lokacin da aka musu haka suna nitsewa innan wa antum tanzurun alhali ku ɗan bani Isra'ila kuna kallon wannan abin da ya faru inji Allah ai a gaban idan ku aka yi wannan wannan babban ni'ima ce sai Allah sai ya ce wa وإذ وعدنا musa 40 laylatan ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وبنجي سبحانه وتعالى يتي وذكروا كتنا دياكو أن بني إسرائيل إذ وعدنا موسى يا يندمك الأوريد النبي موسى عليه السلام أربعين ليلة شوى زي أزمي هر قوان كوانا أربعين Allah ya yi alkawari da annabi Musa alaihi salam kamar yadda ce wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atamamnaha bi asharin fatamma miqatu rabbih 40 laila ina fata an fahimta Allah ya bayan yayi alkawari da annabi Musa alaihi salam zai yi azumi kwana 30 idan yayi kwana 30 kwana 40 ne zai yi azumi idan yayi azumin kwana 40 za a bashi at-taura da yi azumin kwana talatin sai ji bakinsa yana ɗan bashi-bashi sai ya ga ya kamata ya yi asuwaki ya ɗan gyara bakinsa tun da zai je ya yi mi'adi ma'ana zai munajati da Allah annabi Musa da ya sa asuwaki ya goge bakinsa Allah sai ce ya je ya kara azumi goma ai warin bakin mai azumi ya fi ƙanshin alluski a wajen ubangiji annabi Musa sai ya dawo gida sai ya kara azumi guda goma sai ya zama azumin sa ya zama kwana 40 kenan 40 laila sai zama ya cika ah, azumin sa ya zama kwana 40 daidai lokacin da azumin sa ya zama kwana 40 kawai sai ya je dan ya gana da Allah subhanahu wataala da ya je bayan suna munajati da Allah kawai sai aka miƙo masa allunan attaura taura guda bakwai Allah ce wa katabna lahu fil alwahi من كل شيء موئدة وتبسيلا لكل bi فخذها بقوة وأمر ya يأخذوا bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin lokacin da ya tafi munajati innan ashe shi samiri bayan an tsallakar da su an hayar da somaliya sai ya karbi dukkan wannan kayan gwalagwalai da suka karbi aro na matan kibdawa da azurfa da menene sai ya narka su baki daya da ya narka su sai ya musu dan maraki fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwa sai sai kera musu wani dan maraki dan karamin saniya da zinari da azurfa sai ya juyar da shi ta wajen iska sai yana ƙara o haka sai ce faƙala haza hukum. wa ilahu musa fanasi a fala rauna allah ya ji'o ilaihim aula ya ce ai wannan shine ubangijinku kuma shine ubangijin annabi musa ma ya tafi yana neman wani allah daban ai ga ubangijin naku nan gaba ki daya ba ku ganin sa ne yana ɓoro yana sautin shi wannan dan maraki lokacin da annabi musa ya je ya dawo yan bani isra'ila sun manta ga halin da suka shiga ciki an tsallakar da su kogin maliya kawai sun suka kama cashewa a wajen musa samiri ya musu bandiri shine farkon wanda ya fara kera mandiri a duniya haka aka duwan dan mandiri yana tutar musa samiri na nan gobe alkiyama yan bai tuba ba an gane ku idan ya tuba kuma sai ya ta istighfar amma matakar bai tuba ba to yana yana karkashin tutar musa samiri domin shine ya fara kiɗa mandiri a duniya kuma ainihin su zindiƙai ne suke buga mandiri zindiki an san zindiki ko subhanallah Allah kare to shikenan annabi Musa alaihi salam da ya dawo kawai sai kama kan annabi Haruna alaihi salam yana jan kansa da gemunsa sai kace masa qala yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'siya inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace ni ya kai dan sai ce masa ya kai dan yar uwata saboda dan yar uwa ya fi kawo tausayi kusa a cikin zuciya fiye da kace ya kai dan uwana amma kace mace ya kai dan yar uwata sai ya dar suna me kake cewa fadin mana wala taimako nake nema dan yar uwata kace ba ku za a baka amma kace ya kai dan uwana to menene saboda an fi tausayi ta bangaren uwa ko ba haka ba ta bangaren uwa ku duba yanzu ko ƴaƴan ƴaƴa suka haifu an bi kawo su wajen kakannin su mata musamman ƴaƴan ƴaƴa mata sun bi kawo su gidan kakannin su mata ba su da gado a gidan amma an fi tausaya musu a wannan gidan fiye da gidan ubannin su maza kowa in kun duba haka nan tarihi ke tafiya har abada kuma haka yake shikenan sai ya ce kada ka ja kaina da gemu na kada ka bari yan banin isra'ila su mana dariya mana na ji tsoro ne kada na yi magana na raba kan 'yan bani isra'ila don haka kaga na yi shuru amma na yi wa'azi na yi wa'azi sun iji ne kuma walamtar ƙuba ƙauli ba su karɓi magana kawai sai juya sai kalli samir sai ce fama kaɗubuka ya samir kai kuma samiri menene labarin ka don me za ka kai wannan aika-aika kawai saboda shi samiri ba shi da kunya ya ce ai basurtu bi malam ya basuro bihi faqabbadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabbadtuha yace wa kadhalika sawwalat li nafsi yace aini abun da yasa nayi haka ina kallon abun da su ba sa kallo ne na ɗibi sawun mala'ika jibrilu ne sai na watsa wannan dan markin kawai sai kama ƙara ya kama ƙoro sai yace musu shine Allah su kuma shine ka kai ma kaje kana neman wani ubangiji ne sai haka aka yi sai haka nan raina ya kawata min nayi annabi Musa nan take kawai sai masa baki yace izhab ka tafi fa inna laka an taqula la misas daga yau duk wanda ka tsira shi shine kawai kace babu shafefe ne tsakanin mu da kai babu shafefe ne kai ka shafe ni kada shafe ka in ka kuskure ya shafe ka da kai da shi kurin ka fama da zazzabi ke da kar za ka warke daga an ga annabi Musa ah, menene ah, Musa Samiri astaghfirullah Musa Samiri ana ganin sa sai guduwa shine wani mai tafsiri yake yin waka فموسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي فرعون جبريل كافر yace Musan da Fir'auna ya rene shi sai zama shine mursali ul azami ka duba ikon Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu Musan da Jibrilu ya rene shi shi kuma sai zama kafir shi Musa samiri dama shege ne da aka cikin shege aka haife shi uwarsa sai ta yadda shi a jeji Jibrilu in ya sa masa yatsa kawai sai na kashin nono kawai a cikin hannun Jibrilu wannan kuma shi da uwa da uba annabi Musa kenan Allah da hikimarsa kuma sai aka kai shi gaban makiyinsa anan aka rene shi anan ya girma da kayan sarauta da kayan jin dadi ashe Allah shi yake raya mutum a inda ya so kuma ya tashi cikin jin dadin ubangiji Allahu akbar kaga wannan duka daga Allah ne shine Allah yake tunawa ƴan bani Isra'ila yake ce musu wadhkuru ku tuna mana idh adana Musa yayin da muka yi alƙawari da annabi Musa arba'ina lailatan cewa zai yi azumi har tsawon kwana arba'in bayan ya tafi don ya yi miƙati ma'ana don ya yi munajati thumma takartumul ijira. ko kuma sai kuka riki ɗan mariki a matsayin shine ubangijinku wanda Musa Samiri ya saƙa muku shi ma'ana ya sassaƙa muku shi ko ya ƙera muku shi min ba'adihi bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun alhali ku innan kuna masu zaluntar kanku da rikon ɗan mariki innan wajen bauta shi dan mar'i ai ba bauta ba Allah bane an gane ku shi ba Allah bane gunki tun daga nan ne malamai suka ce ashe duk abin da Allah ya sanar da kai in kaga ana barna kada kai shiru ka faɗa karka yadda kai shiru Allah ya baka sani kaga ana barna ana bautar abin da ba Allah ba kuma kai shiru to kada kai shiru ka faɗa daidai gurgudu shine manzo Allah ce marra aminkum minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ga mummunan aiki daga cikin mu baki ɗayan mu mu gusar da wannan mummunan aikin da harcen mu yi wa'azi ai laifin yan bani isra'ila a cikin suratul a'raf ko anfal ne Allah ce kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu sun kasance su ba sa hani ga mummunan aiki su ga ana aikatawa an zanga ana mummunan aiki ba sa aikatawa to mu umman gani al'ummar annabi Muhammad mai wa'azi kada ayi kada ayi kaza kaza ba kyau kaza haramu ne Allah ya hana idan kaga cewa abin ba za ka iya yin wa'azi ba to sai ka yi me sai ka gaya wani wanda zai iya ina fata an fahimta ka ƙi abin ka ƙi abin kuma ka je ka gaya wani wanda zai iya ko shi in zai iya taimakawa ya hana an gane ko idan kuma shi ma hakan ya gagara sai ka yi me sai ka ƙi abin a zuciyarka ka rinka ƙin abin sai mu zala ce wannan wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani ke yau galibin mutane raunin imani ake yi to kada kada yi raunin imani a fito a gaya wa jama'a kai wa'azi in ka san wa'azin zai yi amfani sai Allah ce fadhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha Allah ka sa wa'azi yayi mana amfani duniya da lahira za mu tsaya a wannan gabar aya insha Allah sai gobe sai mu ci gaba da yardar ubangiji alhamdulillah ala dhalik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to kafin mu yi addu'a akwai wasu ƴan uwa suka kawo taimako kuɗin marayu wani ya bada naira dubu ɗaya wata mata bada naira dubu ɗaya wani ma ya kawo ɗari biyu jiya ma wani ɗan uwa ya bada yadi wani ma ya aiko riga da wanduna guda biyu wani ma ya aiko yadi biyar ko ya ce a sa a cikin kayan marayu wayannan ƴan uwa gaba ɗaya Allah ya saka musu alkhairi wani ma ɗan uwa nan ya aiko da yadi goma mun faɗa ko shi ma Allah ya saka mu da alkhairi kuma ubangiji Allah ka ba mu ikon taimakawa gabashe ɗaya mu yan uwa gabaki daya mu yi tawassuli mu karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai cikin karatu ubangiji Allah ka ba mu radansa kuskure da muka cikin karatu ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين rabbana حميد مجيد ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد jama'a kamar yadda muka saba mu yi malam addu'a Allah ka ji malam da rahama Allah ka sa malam ya huta Allah ka ji kan dukkan iyayenmu da malumanmu Allah ka sa suna gidan rahama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ji kan malamin mu na alqur'ani da na ilimi gabaki daya dan su shak ala ramma malam ishaqa Allah ka masa gafara dan su shak malam amadu mai bakin kafi a mazafareri ubangiji Allah ka yi musu gafara da ire-iren sauran manya-manyan maluma na alqur'ani irin su malam Adamu na kwanar gana da su malam mai tamanin da sauransu ubangiji Allah ka yi musu gafara da manya-manyan malaman ƙur'ani baki daya duk inda suke sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa iyayenmu masu darasin alkur'ani a duk inda suke waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka musu gafara wanda kuma suke da rai suke darasu ubangiji Allah ka kara musu lafiya duk inda suke Allah ka karfafe su ya ubangiji ka saka musu da alkhairi wannan aiki da suke wa addinin musulunci ya ubangiji Allah ka taimake mu ya Allah haka nan kazalika dukkan sauran manya da suka riga mu gidan gaskiya irin su mai martaba shehu garbai da kansa da imam wabciyama da sauransu da zanna gaddama na anguwan nan gabaki daya su shek usman bidda duk ubangiji Allah kai musu gafara wa'annan bayan Allah na kwarai Allah ka sa suna gidan aljanna musamman mu da iyayenmu wanda muka saba musu addu'a irin su Sheikh mu Abba Aji da Sheikh Al-Hasan Sa'idu ah, da Sheikh Al-Hasan Sa'idu Jos da Sheikh Bawa Ibrahim mai shinkafa da shi kansa Malam Isma'ila Idris ah, Ibn Zakariya ubangiji Allah kai musu gafara da gidan aljanna da ire-iren su da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da mataimakinsa Sheikh Lawan Abubakar ubangiji Allah kai musu gafara irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam su Sheikh Albani na Zaria da dai makamantan malaman sunna da dama ya ubangiji Allah kai musu gafara ka musu uh, tagomashi da gidan aljanna mu da muke da rai Allah ka samu cika da imani sauran malaman namu gabaki ɗaya da limamin juma'a na sunna da dukkan malamai gabaki ɗaya duk inda musulmi yake ya ubangiji Allah ka karfafe mu ka hada kawunan mu ya Allah ya Allah ka hada kawunan mu mu da muke da rai gabaki ɗaya Allah ka samu cika da imani gabaki ɗaya mu karanta suratul ikhlas بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد bazamu manta da dattijai irin na wannan anguwa ba irin su alhaji tsoho mai kwano da ya rasu da alhaji bunu da ire-iren su duk Allah kai musu gafara ya ubangiji kuma muna roƙawa ɗan uwa Alhaji Tijjani Bolori lafiya ubangiji Allah ka ba shi lafiya sannan haka nan shugaban ma'aikatan Borno State Dr. Mali Gubiyo ubangiji Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara masa lafiya da jagoranci akan wannan aiki da yake yi da ire-iren su a cikin wannan jiha ta Borno gabaki daya Allah ka taimake mu mu gudu tare mu tsira tare ya ƴan uwa makaranta iza ja'a masu taimakawa wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su gabaki ɗaya mu Allah ka biya mana dukkan buƙatunmu mun alkhairi yadda muke taruwa anan Allah ka tara mu a gidan aljanna ne firdausi marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gaba kiɗe mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haifun Allah ka bamu ƴaƴa na gari masu albarka ƴaƴan da ka bamu da mu da iyalan namu da zuriyar mu gaba kiɗe Allah ka mana albarka ya Allah tuzurai samari da tuzurai manya gwagware gaba kiɗen su Allah ka ba su aure na kirki haka nan ƴan mata da zawarawa Allah ka ba su aure na kirki ya Allah ka gyara halayen ƴan matanmu da halayen samarunmu. ya Allah ka gyara halayen yan matanmu ka gyara halayen samarinmu ya Allah ka shirye mu ka gyara halayen yan matanmu da halayen samarinmu ya ubangiji ya Allah ka sanya mana jin tsoronka a duk inda muka samu kanmu ya ubangiji Allah ka sa mu cika da imani wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu damuna mai albarka <clears throat> mai mataba Allah ka ƙara masa lafiya da gwamnan mu na wannan gari da shugaban ƙasar mu gabaki ɗaya Allah ka ƙara musu lafiya da tausayin talakawan wannan ƙasa Allah ka daidaita mu akan turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين